abin da dai za a ce game da kiwon kaji yanzu su dai yana da lahi wa ina ya rajo wato an fito daga wani matsalar aka ƙara auka wani tun ƙarshen shekara da hatsi ya fara ɗagawa ya fa ya zame wa ci da kaji kalubale ga manoma idan ka lissafa yanzu a farkon shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lokacin za ka ji ana sai da buhun abincin kaza dubu shida dubu bakwai tsade shi dubu takwas. To amma yanzu magana nan da ake yi abinci ya wuce dubu goma sha uku wani ya kai har dubu goma sha hudu. Sannan ka duba yadda shi farashin kwan ke tafiya bai tafi kamar yadda kuɗin kayayyakin abincin shi yake karuwa ba. Haka ita ma kilan kaza da za ka ji cewa kilan kaza ya fi kilan naman sa tsada amma yanzu kaga naman sa ya wuce kilan kaza wanda yake nuna cewa mutane suna la'akari da cewa ita kaza in ta kai wani lokaci dole ka rabu da ita sannan dole ka sai da ita sosai farashin ta yana kasa da fiye ƙasa da naman to kamar yadda kake cewa sallah ta to mutane yanzu dabbobi sun yi tsada za a duba garin kaji yanzu manoma abin ya gagare su ba sa iya zuba kajin saboda ciyar da kajin ba karamin aiki ba ne a misali zan baka idan noman broiler kake yi shi kana son broiler to kaga duk buhu na abinci mai nauyin kilo ashirin da biyar shine zai rike maka kaza guda takwas har zuwa sati biyar to yanzu ta so kaza a naira wajen ɗari takwas da kwana ɗaya sai ka sai abincin kaji guda ɗaya ka raba dubu goma sha takwas gida takwas ta gane magana fiye da dubu biyu da wajen ɗari biyu sai ka ɗora a kan farashi to sai ka ga kazar a sanda za ta yi kai sati biyar ana magana ta ci maka dubu uku da ɗari biyar sai kuma sai ɗan kasuwa zai zo ya saya maka dubu uku ya ce maka ba kasuwa kuma talle ba kasuwa kuɗi ne babu a hannun mutane to manoma shi ne suke ci samu wannan kalubale haka yi eh kawai in kai lissafi yanzu a farashin da ake na abincin kaji duk sanda eh, a kira da in kai lissafin wahala da kai mishi da sauran sabgogi da ake na maganar ruwa energy kuɗin ma'aikata da cewa da kaza ke da duk matsalolin sai magani kiran da kwai a gona kuɗin yin shi ya tashi dubu uku da ɗari biyu ba riba ko kwab to kuma yanzu ka je gonaki sai kaga cewa wanda ya saya da mutunci shi ne zai zo sai maka kaza a kwai a dubu uku da ɗari uku to ribar naira ɗari da zaka ci ba lallai ba ne ta iya riƙe maka gona ta kuma rike ka kai manomin wanda kuɗi ne yanzu za zuba miliyoyi in za ka zuba kaza guda dubu ɗaya yanzu kana neman ka ware miliyan bakwai. To dakta a irin wannan hali Na'am to a irin wannan hali da ake ciki kafin in je ga wato tambaya ta gaba abin da nake so in sani ko masu kallo da sauraro su sani shine shin zuwa yanzu akwai kididdigar da aka fitar na waɗanda suka bar sana'ar a halin yanzu? Mu a jihar Kano muna maganar kashi 85 cikin ɗari na manoma da suka bari. To a irin wannan saboda haka yanzu da yanayi ya yi yanzu misali da ake cewa gwamnati za ta ƙara kuɗi sai ka nemi kwai ka kuma da mutane idan ba kwai a arewa za su tafi kudu yanzu ba zai ɗauki daga kudin ba saboda kudin mota ya yi tsada su kuma can ma farashin ya fi tsada a kan wunan a arewa don yanzu misali in ka tafi kasashen jaraba za ka ji ana sai da kwai dubu uku da ɗari bakwai a gona. Mun kuma nan gaga a nan inda muke da kyar ne muke tunanin za a da ɗari hudu to gaba ba da zai je so kwai dubu uku ɗari bakwai ya biya mai kuɗin mota ya biya ya ɗau asara fashewa sannan kuma ya zo da shi kano ya sayi ƙasa da yadda ya so. nan gaba akwai yiwuwar a rasa kwan kwata-kwata kenan. ga dukkan alamu. to zuwa irin waɗannan yanayi da kuke shiga babu wani tallafi da gwamnati take iya yi muku domin ganin an taimaka muku an kuma taimaki al'umma eh kai ɗan jarida ne za ka samu labari amma ba yadda za ka ji wani labari a gwamnati da ana magana tallafi yanzu ka an cina manomi bare shi manomin kaza saboda shi manomin kaza yana yin gasa ne da dan adam masaran nan da dan adam yake takama da ita ita muke takama da ita wajen ci da kaza mu so duk wani tallafi gaba sai dai gaba jama'a tallafi gaba ɗaya masara ta sauko shine za ka ci da abincin kaza zai sauko sannan bayan masara ana maganar waken soya wanda shi ma ka gani kullum fitar da shi ake kada ake kara sannan da sa'ar kama wanda wata shida ta wuce ana sai da ita dubu tara da ɗari biyar yanzu ana maganar an tinkara dubu ashirin to kaga komai zai tsawwala sannan abubuwa sun fara gagara gaskiya a yanzu dai duk abin da za mu yi a kungiya ta ƙasa mun yi abin da ake kira summit mun zauna a nuwamba har minista muka gaya mai inda aka nufa da matsalolin da za a tunkara da rashin aikin yi da rashin abinci da duk da matsalar protein da za a fuskanta mun zauna da minista noma na ƙasa ya ji wannan magana ya ce zai kai gaba a nan jiha ma mun zauna da gwamnatin jiha duk wanda suka nuna sha'awar su yanzu dai abin da muke tunani shi ne ila tunda gwamna ya sanar da cewa za a farci da yara to mai kokari mu ga in gwamnati za ta ce bai da darajar da za ka iya mai da kuɗinka ka ci gaba da wannan sana'a wato abin da kira premium price to shine abin da muke amma dai wajen sauƙaƙa mana na kayayyakin da muke amfani da shi domin samar da kwai da namun kaza a yanzu dai ba mu gani a ƙasar